don ya mace ce take da matsalan aihuwa an je can an ce mahaifanta lafiya kalau an je can an ce mahaifanta lafiya kalau abu ɗaya za ta riƙa tana sha tana tsarki da shi tana shafawa Allah zai ba ta aihuwa ne ƙaro ba kun san ƙaro ba mun sha maganar shi yawanci mata suna da matsala kan abin da ya shafi aihuwa ka siya mata karo matarka in dai an ce mahaifanta lafiya kalau Allah bai kaddara dai ta samu aihuwa ba ne yana expanding na mahaifa in akwai fibroid a ciki yakan sa su meltin su dinka bin jinin mace a hankali a hankali ba sai an je an mata myomectomy ba shine a je a cire su din in dai ba sun girma sosai ba ne za su meltin su dinka fita a cikin jinin al'ada mace ta samu ciki da izinin Allah amma fa kada mu manta kasancewan fibroid a cikin mahaifa baya hana mace aihuwa da wani ikon Allah an gane ku? domin ina mun sha yin tiyata a FTH lokacin za a cire fibroid wallahi ya kai girman Qur'anin nan shi za a ciro kuma a ciro da mara yiso baya kaga abun na Allah ne in ka ce abu kaza ba zai yi kaza ba sai Allah ya addabe ku kuma ya nuna muku cewa ku kun gaza ko ba haka bane ba na ji labarin koma matan da tana da shan maganin family planning ma wai ta haihu ba sai ciki ya shiga da ta shi haihuwa ma ta haihu dan da kwayoyin family planning din a hannunsa a dunkule shi kuma Allah shi alul lima yurid ne kuma yusalu amma ahad to mace ta samu karo za ta dinka shan garin ta ɗibi cokali ta sha ta bi shi da ruwa cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da dare an ji wannan macen da ba ta samun aihuwa shi kansa ƙarun za ta tafasa shi ya narke ta dinka shiga cikin ruwan zafi tare da ƙaro a ciki abu nawa kenan biyu in ta zo za ta kwanta sai ta lakuci ƙaro sai ta shafa al'a